buwanatul kubura nan wa alaikum salam. ya lalliyar iyalu ka kwana kalli ta fanna nan kul hun faɗo shi ya taunan Bakana na gan shi muje na gan yanzu faɗan ne ya dame ka Eh? Eh, bari mu gani wakana maliku ya karahu an yas'ada ba ya ba da an fara ko kuma da an sanya fara ko shi inda ka karanta shi ne ma an zan dinaran da kai da mai kya ban taɓa mantuwa batun da nake ka ga mutane sasashe suna ta mantuwa suna tamantuwa abin ne bai kama su ba sai ne da mene ne ya gama ita da Allah yaro kamun takalmi na mutu bai sai ai shi na a kafan kamalar me yayi matuwa to to lanka ne yanzu Kin da gatan nan shine amsar wa kana maliku yakrahu an yas'ada ahadun ala min bari rasulillah kai ba ma sai nai maka bita da kulle ba ko tun da ka gane kayanka eh. rasamu fi man tafa wa fi thiyabihi najasatu wa silamul arkani man ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل fi سعه كله wannan hukunce-hukunce ne na farko dai hukuncin wanda yi fi akwai na jasa, wa jasa sun fi tiyari zai iya aukuwa ga mace ko namiji wasilamu ne da shafar kunnai duka ana shafar kunnai ko kuma ba a shafawa kuma an ce a shafa wannan kwana ko yaya biyu kenan wa man tafa fi saqa'ifil masjid da wanda yi tsawon fi kila a ce a rufin masallaci shine a fili ko kuma a baranda kaga lokacin su babu rufin sama amma ko yanzu da aka gina masallacin ma gabaki ɗaya sai aka ja baya aka bar filin tsawafi a sama sama a rufe yake to wanda ya rufi akan wanda ya dawafi a cikin rufin masallacin din daga ciki tun daga filin dawafi ya yi kaɗan hala aka kuma aka ce sama mako ya yi dawafi ga ɗakin nan kuna ta kewaye ce amma a kan sannan ba amma ba a saman ake magana ba da rufi rana ba za ta buge ka ba ruwa ya zo ba zai jika ka ba sannan na gaba wa marra marra fi sa'ayi kullihi da wanda ya gudu a gaba ɗayan sa'ayinsa kofotin ya yi ta sai shaf shaf shaf shaf ya hau hawa shaf shaf shaf shaf ya hau safa ya ta sai gaba ɗaya ɗawafinsa gaba ɗaya da gudu ya yi shi duk wannan ya lamarin su abu nawa hudu da wanda ya dame ka ciki da wanda ma bai dame ka ciki ba duk kai abu nan ɗinsu haka tsafa وفي ثيابه نجافة وذاك استلم آه، الأركان وذاك طاف في سقف في سقائف المسجد وذاك رمل في جميع سعيه إذا نرجو منكم الجواب الله يجزيكم كانوا قلت لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت bal labarin mutumin da yi dawafin ɗaki wa fi sau bihi na jafa au fi jasadihi ko a jikinsa ko au fi jasadihi au ah, fi jasadi ko ah, a tsawa'iful wajibu a yi idu amla da dafaɗin a tsawa'iful wajiba ya yi dawafin wajib dawafan wajibai duka dawafan wajibai ne yi kala la ara an yu'ida wanda ya tawafi da tufafi mai najasa ba na ganin ya sake ma'ana kada ina igala sai don ba zai sake ba amsa istifhamu inkari takariri wa huwa bi manzilati man salla bi najasatin wannan matsayansa kaman wanda ya salla da najasa a tufafinsa fa ya tuna ba da mamadal wakatu bayan ya yi sallah da najasar nan lokaci ya tafi hala balagani zalika amman asiku bihi labari ya same mu ya same ni daga wanda na gamsu da shi kaga ina da amintaccensa in kana da da maganarsa, to wanda ya gaya masa amintaccensa ne in kuma ka ga wasu da maganar ka zaman kanka sake to ka je ka nemi wani abu da za ka bi ka ce ya jama ai kulsu libin alƙafi na ce wa ɗan ƙafi mu a ra'aita ba da labari an rukuna an shiga tabiyan ku wannan kwanoni a yi salimu hu kullama marra bihi zai shafa shi a duk lokacin da ya gushe shi hamla fi kauli malik ala zalika wasayo yake duk ɗaya ne idan ka ga dama duk zagayo ka tuka in ka ga dama an ganye ɗaya ka kyale kai ta hunka wannan duk kana da dama ba zai yiwu ba misalin ma a ce maka a yi tambaya kafin tambaya wani ya ba da amsa kaga nan haka ce misali eh, mutumin dai da ra'aitar rukuna a ya salimuhu kullama marra bihi Amula fi kulli malik ko sai ka riga maliku din amsa ka riga bin al-qasim dan to ai yanzu ai ba zai yi ba ta yanzu ma yanayi ba zai bada ba kaga ka riga ba da amsa idan kana karatun ibiya ba ka ganewa to haka ko za ka zauna ba ka ganewa amma in kana karatun iziya kana ganewa za a ce maka kakta kuskura ka riga malan amsa ko ta kuskura ka riga ba wa malam amsa wani na iziya take ne halin ko? sai eh? eh, na wurin wannan ba zai iya gano wurin ba da wuri dawa ba ali yan ƙarshe kana magana an ce ba zai gano da ruwa shi bai sauka ba kuma bai quan an sauka da wani ba yanzu ike mata karatun kankan da ita ike kwana da ike da kanan ka faɗi mana me saukawo ta wadda sun da kariga kadan gwale ka duk mutum wa'in nan maganganu ne saboda yanzu anh sao, an sawa wasu mutane shi kadai ike magana ya zage wanda ya ga dama yi menene ne wanda ya ga dama abin da ke ni a kansa dokoki ya tafiya ta yi sai sa zai faɗi sa gaban sa daɗi ga yake tun ban ga wurin ba kuma na fara kirari ko subhanallahi in jama'a inda ma ashkala wa yansifu jalisahu wa yulinu lahu janibahu ka gani adalci wa abokin zamansa ba zai yiwu ba abokin zamansa iya eh, magana ci ba haka bane ba ga yadda take ga yadda take sai na ga kasan ma da maka za kaza kaza me yana ka ba zaman kan goge ba misali ga kaddarawa kalma da kalma ni na tara ku ku ba za ka ci mutuncin ba kona ba wuri na ya zo ba wurin ke zo ba idan ya yi tambayar sai ka bari a yi tambayar gama in gama ba shi amsa da ko amsa da na ba shi ba daidai ba yanzu ba da shi za ka da ni za ka yi amsa da na bayar fa akwai kaza akwai kaza shi ke na zan dawo sai mu damu duba duka gaba da in daidai ne daidai ne in ba da in daidai ne kai ka da gani don kuma ne ne bai daidai ba ne sun ce maka a afuwan gaskiya ba daidai ne wannan gaban da wannan ke faɗi ga wannan dan koya tuna mana amma yana magana kana magana ko ina magana ne kana tare ni tabbanni in gama in amayar يليل له جانبه ويصفع عن ذلته ويلزم الصبر وإن جالس عالما حين مجانا دي يا غصب دبينينا ذريبة وإن جالس عالما نظر إليه بعين الإجلال إن تقدر وقدر كذا كذا نادى مالاي koda a wurinka ba malami ne ba yi sa ake sai in za ka je ka zauna ka yadda ka zauna da wanda ka san malami ne a wurinka abin da yake gama ka ya fanki shi idan ka zauna da malami to sai ka kalle shi da idon darajantawa amma ba ka ɗaukan malami da rubuce wayan sai tallaho indal makali hazan ce kun san alama sai ba ya muke karantawa ba alai zai ce kun san alama a wurin to gaje ka alama a yi biyar ka dole a dinga kallon malamin ka kallon shi da idon darajantawa Hmm? dole ka yi masa shuru in yana magana ba ka taso masa ta wannan taso masa wanke taso masa wannan taso masa la nan ba a ce duk abin da malami ya faɗi daidai ne ba a'a amma in kana zaune da shi dole ka bi shi hankali wa in raja'ahu in zai yi muraja'a da shi ba laifi ya kawo magana ka ture magana to da wanne siga za ka ture maganar malami raja'ahu tafahuman sai izo yi muhabara da shi don ya gani ba ina muhabara da shi ne don ya tashe shi bai san komai ba ɗan wa'in wa'in ne sai muraja muraja'a da shi ya mayar masa da maganansa da ya faɗi amma don ya gane ya yiwu a waye gari shi ke da gaskiya zai iya yi wato malamin ne da gaskiya shi ne baka gane ba wala yu'ariduhu mukallaf hausan yara bai kare shi yana magana fi jawabi sa'ili in yana ba da amsawa wanda ya tambaye shi sa'alahu da zai yi ba a ce maka mai tambaya ya tambayi mala sai ta ce ka tafi ka magana ko ka kusurantar da mai tambaya wannan dole mutuncin ka ya zube a wurin ɗalibai dole kuma wurin mutunci ka daraja ka ta zube a wurin mai ganin ka da mutunci su da da zafi ga wanda na zo wurinsa ga wanda na tambaya sai kuma sai ka tashi ka ce zai akwai lokacin da ce ake ce min kai tsaye ba ka fahimce shi ba ni ban fahimci tambayan ba su ba komai amma da da ladabi kai ne sai in tsayan saurare ka an fahimce shi amma ba kaimin a matsayin kana bani umarni a nan ba za ka bani umarni ba amma na sauka daga nan za ka bani umarni amma kun wannan kujeran ba ka bani umarni amma na sauka da kai za ka bani umarni har da duka an ta kama tunda mai ne umarni ne ai dole ne amma ba za ka bani umarni ina nan ba na zauna nan wurin to daga nan ne eh, fi jawabi sa'ilin alahu za ka ci gaba da an ba an kale malamin tunda wannan abu yana sa bakin ciki yana ba da haushi ka tambayi malamin ka wani sa baki kai tsawoni zai fito ya ci ba kai ba kai na tambaya ba shi ke don in ta ha inda muke in me ake ce masa ya nan muke nema ko ba ni bude bukatan gaban farkon ma da na karanta ba mu da bukatan shi inda muke bukata kawai ainihin eh, in jalasa aliman da littafin kadi da hazan sa maka alama <laughs> ba ba ba daga in jalasa aliman da nuna maka ya inda magana in ta hama na talubahu hmm? mahallar garbito to yaren mishin izi kenan in ta mahallin gambe to mu ba za mu canza ba in ta mana ɗaluhu ne ya gyara shi ai wannan ba saba masa mai ba ya yi yare ne ne wani yare ba za a ce yanzu irin rigar da malamin ka sa shi za ka fa in haka ne ke ya ƙorin ka sannan mu yar madina ka fa ko wannan bakin yadin nan nasa zai nawa ne tsada ne zai kai nawa ɗari biyar biyar to ya ce ya ji goma to kaka wajen dubu nawa hmm? ni kuka dubi na gwanjo ne fagen amma ba gwanjon tura ne ba gwani sai da ko hmm? kai maka ɗin goyi kuben sa kaɗai zai sai gwanjon nan nawa nawa hmm? wannan fashe ne kasan abin da za ka bani tun daga za abin da za a mai dama ba shi muka gama da zu na'am kana iya ga aya kana kallo sai ka ki faɗin ta ka faɗi ma'ananta lafi ƙauli maliku mm, eh me izin yi magana a ra'aitar rukuna a yasalimu salimuhu kullama marra bihi amla fi ƙauli maliku a ganin mutumin da je yi dawafi a yanzu ya je ya dawo ce malam ba zai yi wa ce a ni ma tambaya haka na ke son karanta tambayan ka bannin karanta tambayan idan suka gama nasu wannan to shi kenan ka fama kashe min yanzu mai abin yi kin ku kana da amsa ma haka ba da amsa ba zai yi wa ka ka ba da amsa to ka zan ni ne zan ce sai na ka da kai tukuna sannan zan yi magana Hmm? da sai ka bari in na gama ce ta yanzu kana da dama kai ta yanzu malam yalgar kawi ya ya to yanzu za a yi kai kafan yi daure na ya shi ni ma na ɗan je ba kai kaɗai ka je ba na je na gani kuma an yi kwakwar da ni ta yanzu ya kake gani so nan ne ran ce maka to ga dalili kaza ga dalili kaza idan magana na hujja ne amla fi qawli malik ala zalika wasi'un shi ke haka ga an mafita da za a iya da ba za a iya ba duk yadda kai yayi da tun da ka je ka tura ka ga ba zai yi ba shi kenan in ka bari ba matsala a kanka ka an ba da amsa da an ba da amsan yanzu in sha'a istalama wa in sha'a taraka kala wa yastalimu wa yataruku inda malik kenan mutum zai sumbata zai bari kodin maliku رحمه الله قلت فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا هذاهما زي زي سنباتي وزي شافا يستلم الركنين الآخرين زي ثنباتي وإن كان ركنا صار وإن كان كان عند مالك أم أم يكبر إذا هذاهما قال قال مالك لا يسلمان قال ابن القاسم ولا يكبر wannan wannan rukunaini ne yau da magana ta fito ba wannan yaman ne ba abun nan ba wa'in nan ba wannan rukunin inda kwanar hajjar aswad da yake wannan dama wancan shi ma kwanan shi ma ana shafa shi to wa'in can sha biyan yi inda hijirar isma'ila yake to su wa'in na rukunan idan mutu ya zo kansu shafa su zai yi ko kabbara zai yi an kaje za ka ga ainihin baƙi suna shafawa a ko da baƙi baka da ka taso wani nan karfe ma yi shafa shi in game ga ne ma yi shafa shi ki ɗauko dadduma sai tsora a kai Ki sa bayan shi a cikin ajin ya goga ya samu dadduma sa to saman da nisa ya wulwula ta ta can sama sai yi tafi abunsa da ya ci gaba sallar da ita ka ga wannan duk shi sa kansa da za ka ce kowane tsagi ya taɓa wurin mofin taɓa wurin wani abu ne daban amma ba a bautan Allah da wannan taɓa wurin da irin wannan dai taɓa wurin da kowa zai yi ƙoƙari daga gida ka tafi da tabar maka ka je ka shafa ko ka samu buzunka ka je da shi ka shafa in aurenmu ne asali sai buzo ya fi dadduma ma saboda buzo na da wani asali aurenmu fa ba wai auren Allah ba na manyan malamai ne to sannan kuma buzun nan aka kai shi aka je aka samu ka'aba da shi ya kwanso kayan sai dawo da shi sabba to ba sai ba duka wannan kan taka karawa kanka wahalan kanka ne wurin nan wannan kwana guda biyu an samu rikici a cikin su tunda ɗakin kan kwanan wancan nan nan ba kwana ba ce ba tsakiyar ɗaki ne ka shafa an ka je can wancan kwanan kuma akwai rikici shine wurin ba shine wurin ba ka ɗauka ma in shi ne wurin to ai wurin ba gini ne ba wancan gini da aka bai bayan an bashi a fili wannan in ka shafa ita ce ke kai ba a shafa su kawai saboda ba a shafa su ya nuna kamar ya ce ne ba a komai can kasu ba sai fassara maganar maliku din ya ce ba a ba a mayin kabbarar amma kamsa ɗaya maliku kaɗai ce ba a shafa su baraka ce to shi kenan zai yi kabbara kenan can kasu shi kabbara mu ba yi alamun kasar layu kabbiru nan ya isa ko saboda ya yi daɗi da in ya yi daɗi kyanta a yi tsada in ya yi wuya ne da aka shi shi a raha